بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبشر لي صدري ويسر لي أمري واهل الأبدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى زام تشينا بعد كراتم cikin وتم البركة albarka تاشي a suratu Fari'a, ita sura makiya ce an saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin da a lokacin da yake makka adadi ayoyinta goma sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية جماعة وأن السورة tana ba mu labari game da lamarin kiyama abubuwan da za su faru a ranar kiyama yadda muka karanta suratu zalzala ita ma ta ba mu labari akan abin da zai faru a wannan babban rana ya Allah ba musu tsaron nan domin rana ce na tsoro na firgita mutanen kirki suna cikin firgita ran nan me za a fada game da fasikai mutanen kirki suna da na sani cewa da su kara ayyukan alkhairi akan abin da suka gabata ba wanda zai yi alfahari da aikin tsaron nan saboda haka jama'a Allah ta'ala yana ba mu labari a wannan sura game da al'amarin kiyama yace alqari'a alqari'a kalmar alqari'a min asma'il Kiyama suna ce daga cikin sunayen kiyama alqiyama tana da sunaye da dama daga ciki alqari'a alhaqatu الطامة الساعة يوم القيامة duk sunaye ce na ranar kiyama me ake nufi da alkariya wato rana mai konkusa zukata da tsoro rana ce wanda zukatanmu za ta konkusa zame da tsoro na abubuwan da zai faru nan ya Allah ka sanya mu cikin amincin nan malqari'a menene mai konkosa zukata wannan wama adraka malqariha kuma ya kai manzo me sanar da kai abin da ake cewa mai konkosa Allah ta yana so ya fassara mai alƙari'a me yasa ake kiran ran nan ranan kunkuta zukata wannan shine tafsirul qur'an bil qur'an Allah ta'ala yana so ya fassara abin da yake nufi da alqari'a sai fassara ta da me يوم nasu kal farashil mabsuu وتكون الجبال كالعين المنفوش فترى القارئ كده تفسير القرآن بالقرآن الله يأي مجنة يأي بيانة من دي كنوفي نبي دولنا يا يسي يوم يكون الناس كالفراش المبسوط لا ماشي وندا annasu mutane yau mai kunun nas mutane za su kasance kalfarashin mafshus kamar yayan fari almafshus masu watsuwa eh kamar yayan fara masu wasuwa, inda an sai fari sun watsu sun sa kai tashi hankali ke mabsus ma'anan mabsus shi ne muntashir za su wasu fin tisharihi wa tafarrukihi wa da'abihi wa maji'ihi min hairatihi mimma hum fi ka annahum firashu mabsus za a ga mutane ran nan saboda mai wannan ya kama gaba ga wannan yana dawowa ga wannan na tafiya ga wannan ya kama nan wannan ya kama gefen abu wannan ya kama gefen dama. ne ya kawo wannan hali ne hairatihim saboda kowa ya rasa hankalinsa shi ne su Allah ta'ala ya ta halitturan na cewa yau mai kunun nasu kan farashin mabtu saboda tashi hankali abin tsoro da za mu gani ran nan misali ko a duniya in an samu wata masifa ta auku Allah kiyaye mu kamar bombin a ce bomb ya tashi za mu ga yadda kowa ke kama gaba kowa ya rasa hankalinsa ina zai bi sau da me tashin hankali na bomb da ya tashi kowa ya rasa ankalinsa shi ne tsallata Allah ce in ranar kiyama ta zo mutane za su ce kamar mai kamar masu shan giya wa mahun bi su kara amma ba giya suka sha ba walakin azaban lahi shari azaban Allah ne shi ne yi tsanani shi ne yasa hankalin kowa ya tashi ya rasa hankalin shi annabawan Allah ran nan mai za su fada na fi mu je wurin annabi Adam alaihi salam abul basha ya ce shi na kan shi yake magana kai domin ya yi wasu kurakure bai san abin da Allah zai yi da shirin nan mu je wurin annabi no shugaban manzannin Allah baki daya ne farkon manzo da aka aiko a bayan kasa amma shugaban su ba gida shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wanda aka fara aika zuwa ga al'umma masu shirka shine annabi Nuhu alaihi salam yanda Ibn Abbas ya tabbatar da wannan shi ma ya ba da uzuri cewa na kanshi yake yi mu wurin annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya'i babban annabawa babba ne ga Annabawa Allah domin annabawa Allah suna da yawa cikin zuriya na Ibrahim alaihi salam wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Yaqub akwai annabawa da dama shi yasa ake yi mata lakabi da abul anbiya'i shi ma ya bada mai uzuri wannan ce to ya fi karfin shi الشفاعة الكبرى كينا مجيولي النبي موسى عليه السلام كليم الله ليه مجالة دا الله لنا مجالة دا الله gashi yana jin magana Allah ta'ala ya yi maganar Allah ya ji ba ta hanyar malakar jibrilu ba shi mai ba da uzuri annabi isa alaihi salam mai albarka shi mai ba da uzuri sai wurin wa sai wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zai ce ana laha ana laha ni ne kire wanda ceto ceton shi ne babban ceto kenan a shafafin kubra sai shi mai yi sujada wasu wa salamu rai. ya ta kirarin Allah subhanahu wa ta'ala a yi masa ilhami na kirarin Allah a ƙarshe a ce masa ya Muhammad irfa raka ya kai annabin mu daga kanka daga sujada wasal uta ka roke duk abin da kake so a baka Wannan ya tabbatar da fadin Allah ta'ala a da yake cewa ومن الليل فتهجد به ya ba a أن يبعثك ربك مكاما mahmuda wannan shi ne matsayi mahmud na abin yabo shi kadai ne zai tsaya ya ce ya Allah ina so ka yi hisabi tsakanin halittunka a sanyan wuta a sanyan aljanna kuma ya kama gabansa sallallahu alaihi wasallam da aka jama'a Allah ta'ala yana ba mu labari akan irin tsoron da zukatan mutane za su gani shi ne yasa Allah ta ce saboda tsananin tsoro yau mai kunun na kalfarashin mabsu rana ce wanda mutane za su kasance kamar yayan fari al waɗanda suka wasu a ko'ina wannan magana Allah ta'ala ya yi daidai da ayan da Allah ce cewa cikin suratul kamar ya ce kushe an absaruhum يرجون من الأجداد كأنه جراد منتشر ranar kiyama da za a gan wasu idanu kaskantattu ya uju da minar addas za su fito daga kaburburansu ka annahu jaradu muntashir kamar mai kamar fari muntashir waɗanda suka wasu a ko'ina ya Allah ka ba mu sa ran nan sai aya ta gaba وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش أرنا الجبال دواس جبل مفرد كده جبال جمع دواس za su كالعهن المنفوش manfush kamar gashin Almanfush, wanda aka sabe kamar gashin fatan da aka sabe aka duwatsu za su kasance mun san duwatsu suna da karfi ko komi karfin manomi ya ce zai yi noma kan dutse akwai aiki ko amma ran nan ne zai same su saboda tsananin alamarin tashin kiyama za su kasance kamar fata gashin fata wanda aka sami Allah akbar a can suratu waqi'a Allah ta'ala na cewa idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiban خافضة rafi'an إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بشفا فكانت هباء منبثا halin da duwatsu za su kasance a ranar kiyama kenan Allah ta'ala ya ce Wabu bustatil jibalu basta za a nike duwatsu a ran nan nikawa wa busatul jibalu bassa duwatsu za su kasance abin nikewa faka na tsabaham mumbassa sai su kasance kura da aka watsar abahan kura karfin komin karfin duwatsu za su kasance ne kaman kura Mu bansa wanda aka wasa za mu rasa alamun duwatsu a bayan kasa iko Allah kenan ko da babban traktor aka kawo ya gama da duwatsun duniya kun sa akwai aiki ko amma ran nan me zai faru inna ma amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayku su kasance kawai ko في آية تقبع فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Allah ta'ala na cewa game da abubuwan da za su faru a ranar kiyama Allah ya gama ba mu labara abin da zai tsoratar da mu to ga wani abin tsoratarwa shi ne ne Allah zai koma ayyukan bayi ya yi magana kan alayen da za mu kasance ciki da duwatsu su zai koma ayyukanmu ayyukanmu ya ce fa'amma man sakulat mawazinuhu wanda ma'aunansa sakulat ya yi nauyi a ranar kiyama ai raja a hasanatu a a ayyuka ma'aunan ayyuka nagari in sun rinjaye mummunan aiki Allah ya ba mu nasara ta haka Allah ta rai ce fahuwa fi ishetin rabia wannan mutum zai kasance fi ishetin a wata rayuwa rabia yardadda na ke nufi da ishatu Rabi'a aljanna mana ishatu Rabi'a aljanna duk wanda ya samu nasara a ran nan aka ce aka auna ayyukansa na alkhairi na sharri sai ayyukan na alkhairi ta rinjaye mummunan aikinsa to Allah ta yana ba shi bushara da cewa fahuwa fi ishatin rabiya wannan zai kasance cikin aljanna ya Allah ka azuta mu aljanna wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'auninsa yayi sauki ya kasance mara nauyi ma'aunansa ya kasance mara nauyi ai raja atuhu ala sanatihi mumuna tarin jaye kyakkyawa Allah kiyaye mu da wannan hali fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce awiya awiya ita ce wadda zai koma gare ta a ranar kiyama kuma kalmar awiya ismo min asma'in nar suna ce daga cikin sunayen wuta yadda dai muka ce alkariya suna ce daga cikin sunayen kiyama muna da jahannam muna da lazar muna da awiya muna da sa'i duk sunaye ne na wuta Allah ya raba mu da kowannen su sai Allah ta'ala yana fassara mu me ake nufi da hawiya me yasa aka sawa wannan wuta sunan hawiya wama adraka ma hiya wama adraka ma hiya menene ita me ake nufi da hawiya Allah ya fassara ta da me narun haliya. wata wuta ce mai tsananin zafi mai tsananin zafi abu huraira radiyallahu anhu kun san ya fi kowa ruwaito hadisi daga wuri annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ainihin sunan shi abdurrahman bin sa'ad ya musulunta kafin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara uku amma Allah ya daukaka shi da ilimi annabi ya yi masa addu'a ilimi shi ne sa makiyin sahabai yana suna cikin waɗanda suke kin wannan babban sahabi kun san makiyan sahaban annabi ko waɗanda ba sa kaunar na abubakar umar aisha hafsa kun san su ko waɗanda suke fada mummunan maganganu a kan sahaban nan sallallahu alaihi wasallam suna kin abu hurera sun ce yaushe musulunta ta yaya zai zo da waɗannan hadisai baki daya domin an ji hadisi daga gare shi sama da dubu biyar cikin sahabai babu wanda ke da hadisi kamar abu hurera kuma ya musulunta ijira na da shekara bakwai baiwa ce na Allah wata ka fahimce suna cikin shekara daya tafi wanda ya fahimce suna sama da shekara ishiri tafi shekara su ba aiki Allah ba kin fahimce suna tare da mijinki kusan shekara goma ko aiki yara Allah ya arzuta su da fahimtar suna da karatu sama da ku iyaye aiki Allah ne Allah ya ɗaukaka shi Allah ya kara masa yadda abu raira yana cewa ya ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na al'imam buhari da wasu manyan malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rubani adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam ya ce wutan da mutane yan adam ke amfani da shi wanda muke hura wuta mu dafa abinci mu biya bukatunmu daban-daban da shi ita wuta ne juz'un wani yanki ne guda min saba'in na juz'an minari da annan cikin yanki saba'in na wutan jihannama kun san ba mu gan kore ba nan. amma kowannan ba ita masifa ba in gida ta kama da wuta ba musifa ba an isa in ba shaimakon Allah ba da addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanki ɗaya da ciki yanki saba'in na wutan da Allah Kalu ya rasu da ma sai تتابع suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kanat lakafiya ko na duniya ta wadatar fa ko da irin wutan duniya ne aka ce ita ce wutan jahannama ya wadatar domin babu wata bannan da wutan duniya ba za ta iya yi ba faƙal ta annabi ya ce ina fuddilata ha bi tis'ati wa sittina juz'a itan duniyar nan in an kwatanta da wutan la'ira wutan la'ira tana da fifiko a kanta tara eh, sittingo sittin da tara da tara a takaice wutan duniya ba komai ba in an kwatanta ta da wutan lahira jama'a mu kiyaye kawunanmu mu yawaita ayyuka nagari don ayyuka ta gari ta rinjaye ne mummunan ayyukanmu kuma wannan ba zai yiwu ba sai kun yi biyayya ga mazajensu aljannan mata na karkashin wa mazajensu in su yi masu biyayya za su kasance yin aljanna kada ku yi wasa da da hakokin miji da tarbiyyar yara wannan ne babban aikin da Allah ya daura maku? suna wa'ala wurin nema wurin ciyar da ku wurin tufatar da ku wurin gina maku gidaje saboda haka kuma ku san darajojinsu ku girmama su kana raina su kana zage su zan tuna akwai wanda ya buga min waya can a kasar nufe jiya kenan ya ce iya wa matansa nasiya domin kullum zagi ne tsakanin shi da ita ba ta girma shi sai ya sa waya fita don ita ta ji na fara nasiya da na gama nasiya miji ke ce man da zara na fara nasiha ya kira ta tana ji da ta ji cewa nasiya ne game da haƙƙin miji nan da na taushe abinta wannan yi ta mata tsatsarin da ke gabanta ba zagin miji wanda ke wa'ala ya ciyar da ke ya tufatar da ke Allah ne ya girmama su a kanku ku yi haƙuri in an ga wasu kurakure da gare su a yi masu nasiha a tunatar da su kai kara ga waɗanda za su yi masu nasiha su gyara waɗannan alaye kuma ku yi gurgudu tsakanin ku da su zaman aure zama mutunci ne zaman samun gidan aljanna ne in kun ta zamantakewan su zamantakewan kwanan duniya aljanna ita ce kuma koman kufa saboda haka a ce mace tana cikin gidan miji ba kwanciyar hankali ita ba kwanciyar hankali shi ma miji ba kwanciyar hankali ina dadin duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah gidan duniya akwai abin jin dadi a ciki amma cikin ababen jin dadin duniya babu kamar mace ta gari mace saliha to ku kasance salihai ga mazajenku don su ji dadin rayuwanku amma miji ba da komai a duniya ke da za ki kasance abin daɗi gare shi matsala ne kullum cikin fitina cikin usuma Allah kiyaye mu Allah ya sa ku gyara Allah ya sa ku zama nagari mazaje ma Allah ya sa su kiyaye dokokin su kiyaye dokokin ku domin wasu mazaje ne ke da matsala wasu mata ne ke da matsala kowa ne ya san cewa akwai hisabi a kan shi a kanta na abin da ya aiwatar Allah ya azurta mu da halaye na gari da ayyuka ta gari wannan shi ne gurgudun karatunmu yau allah ta yi albarka ciki subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu